makagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa yau ma Allah madaukaki ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke nan tsohuwar jiyari a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata na Ramadan domin tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah madaukaki ya fahimtar da mu yau shine wuni na goma sha tara a cikin wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shine ishirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a ƙirgin miladiyya muna roƙon allah ta'ala ya dasar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai akwai yan tambayoyin yan da za mu karanta kafin mu ci gaba da karatu a wannan na tambaya yake cewa wasu addu'o'i ake yi a wajen sallar jana'iza waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ana addu'a ana sallar jana'iza abu na farko shine kabbarar farko bayan an yi kabbara farko za a karanta fatiha wannan yana daga cikin abin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi kuma suka ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayi duk da akwai malaman da suke ganin cewa ba a karanta fatiha a cikin ita sallar jana'iza amma ingantacciyar magana shine karanta fatiha domin Allah madaukaki ya kira ta da suna sallah ya ce wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suna sallah ya ce sallu ala sahibikum ku yi sallawa gawarku lokacin da bai so ya sallaci mutumin da ake bin sa bashi ba duk wanda yana nuna alafazin shari'a sallar jana'iza sallah ce don haka ake mata karatun fatiha kamar yadda ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi kuma suka ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi Abdullahi dan Abbas ya sallata sallar jana'iza ya karanta fatiha ya bayyana karatun a fili ya ce nayi haka ne li ta'lamu annaha sunna dan kusan cewa karanta fatiha sunna ne dan haka ana karanta fatiha a raka'a ta farko a kabbara ta farko bayan an yi kabbara ta farko kenan idan an yi kabbara ta biyu akan yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan kuma nan sai a kabbara ta uku wadda anan kuma za a yi addu'a wa mamaci ita wannan addu'ar ba a keɓance wata addu'a guda ɗaya an ce sai ita za a yi ba a dukkan addu'a da ta sauwaka gare ka za ka yi amma an ce dai a yi masa addu'a ne ita kuma addu'a faɗi ne ita in kana cewa Allahun ighfir lahu Allahun ighfir lahu Allahun ighfir lahu ya isa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa ko Allahun ighfir lahu warhamhu Allah kai masa gafara kai masa rahama idan ka yi addu'o'i da yawa da malamai suke ambata a cikin littattafai to babu laifi kai wasu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma ba a same su ta hanyar ruwaya ba amma dai tun da dai addu'a sai to babu ko babu laifi za a iya yi ta inda ingantacciyar addu'a ne wa mamaci daga nan kuma idan an yi kabbara ta hudu nan ma wasu malamai suna ganin cewa bayan kabbara ta hudu za a yi addu'a wasu kuma suna ganin da an yi kabbarar sallama kawai ake duk wanda aka yi ciki yayi insha Allah ta'ala wannan yake cewa mutum zai iya yin waɗansu na filfili bayan sallan asham cikin dare ko kuma asham ɗin ya wadatar wannan mun yi magana akan matsala da take game da wannan ba sau ɗaya ba a wannan majalisi uh, wasu malamai suna ganin cewa ba a karawa akan rakawai guda sha ɗaya ko sha uku waɗanda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a bayan magana sallar dare sallah ce marar iyaka gwargwadon abin da Allah madaukake baka dama duka za ka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ce as-salatu khairu mawdu wa man sha'a istaqalla wa man sha'a istakthar da Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallah ita ce mafi muhimmancin aikin da mutum zai yi idan mutum ya so yayi kadan yayi kadan in ya so yayi da yawa kuma yayi da yawa kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama iya sha ɗaya aka samu yayi ko iya sha uku wannan baya nuna iyakar abu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi abu gwargwadon yadda ya samu damar yi sannan kuma malamai wasu daga cikin malamai suna cewa tabbas inda mutum zai tsaya akan irin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya iya adadin rakawoyin manzon Allah da abin da ya fi kenan ma'ana ka yi doguwar sallah ba ba gajerun sallah ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda yayi yayi sallar dare tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yayi karanta Fatiha ya karanta suratul Baqara gaba ɗayanta bayan ya gama suratul baqara yake nayi tambayan manzon Allah zai ruku sai manzon Allah ya bude suratul ali imrana ya karanta ta ya buɗe suratul nisa'i ya karance ta baki daya a cikin raka'a daya manzo Allah ya karanta izu goma sha suka ce in ga irin wannan sallar za ka yi sai ka yi adadin irin rakawa inda manzan Allah yake to babu laifi ka tsaya iya inda manzan Allah din yi amma ka zo kai alamta da kai mu da ilafi kuma ka ce kai irin da annabi kuma a ce ba za a kara ba to kaga baka irin su ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai babu doguwar salla kuma babu adadin rakawoyi masu yawa to kaga abin akwai abin lura a ciki dan haka dai magabata na kwarai duk mafi yawa abin da suka tafi akai shine sallar jarba ta da iyaka wannan shine abin da za ka ga manya manyan malamai suna faɗa dukkan mazahibul arba'a da ma dukkan sauran malamai abin da suka ba akai akai kenan ban san ma ni wani daga cikin magabata ne saba akan wannan ba sai dai muta akhiru cikin malaman baya akwai waɗanda suke ganin cewa a tsaya akan raka a sha ɗaya ko sha uku amma ingantacciyar magana zaka iya sallar dare ko raka nawa kake so wallahu ta'ala wani yana cewa malam mani ne yake yawan fita mun yake yawan fita idan yana sallah idan ya yi wanka wankan janaba sai wani ya sake fitowa shin malam zai sake biyan sallar ne ko kuwa sallar ta yi to irin wannan dai na farko mutum ya tantance ya tabbatar da cewa maniyin ne ma yake fita tukuna wani shi bai san ma me maniyin ba shi dai na ji ana cewa mani yana cewa mazi galibi mutum wani lokacin in ba ya yi aure ba bai san ma me hakikanin mani din ba duk abin da ya fita a gaban sa kawai sai ya dauka mani ne sai ce mani yana fita masa kasa abin da mutum bai san shi ba da taron mun yi karatu a masallaci muna magana akan mafarki hukuncin yin mafarki idan mutum ya yi mafarki yana kusantan mace to shi wani yaro yana zaune a masallacin yana ta ji ana cewa mafarki mafarki an ce an yi mafarki sai an yi wanka bayan an tashi a karatu sai ce malam ina da tambaya na ce me tambayar ka ya ce malam yanzu mutum kuma farkin kura yi sai ya yi wanka ku kaga saboda shi shi bai san da ake nufi da mafarkin da ake magana ba to wani lokaci za a ga mutum saboda bai san abun ba sai ya ta dauka da abun da ya ga muni to in ya tantance maniyin ne to ba wannan in ya tabbata maniyin ne dole ne duk lokacin maniyin ya fita zai wanka to amma idan ya zama har haka to ya zama fa mutasallisil kenan mai tasalsulul bani akwai mutanen da ake da rabon irin wannan ciwon na farko ya kamata ya nemi magani ya zama na cewa koyaushe mani yana fita ko koyaushe mazi yana fita kamar mutumin da zai zama koyaushe fitsari yana fita ne duka su cuta ne rashin lafiya ne ana shawartar su da je ga likita domin ya nemi magani a halin da yake cikin wai idan kowane lokaci wannan abin yana fita babu lokaci to abin da yake kansa wannan ya zama hukuncinsa mai tasalsulul bani kamar mai tasalsulul bauli ne in aka ce har sai yana cikin tsarki kafin sallar ta yi kafin sallar ta karbu to ba zai yi sallar ba kenan da haka irin wannan hukuncin su shine duk lokacin da zai yi wata sallah to sai yayi sabuwar alwala amma sallar tasa ta yi a haka in ya zama da kowace yana ciki domin in yana cikin sallar zai sake zuwa ya je ya wanka ya zo sake tada talla kuma zai sake zuwa to yaushe zai yi sallar kaga ba zai sallar ba kenan da haka ce sa irin waɗannan Allah madaukaki ya da sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki babu tsanani a cikin sa sallar sa ta yi a haka ba sai ya sake ba amma kowace zai yi sallah to sai ya sabuwar alwala Allah ya samu dace da mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya da mu tashi aya ta 93 a cikin suratul yunus na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات أكلا هم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa laqad bawwa'ana bani isra'ila hakika mun zaunar da banu isra'ila mubawwa'a sidqin mazauni wurin zama na gaskiya wa razaqnahum min at kuma muka arzuta su da ababai masu tsarki masu daɗi fama talahu ba su yi saɓani ba hatta ja'ahumul ilm har sai lokacin da ilimi ya zo musu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm alqiyama lalle ubangijinka shine zai musu hukunci ranar alkiyama fi ma kanu fihi yahtalifun cikin abin da suka kasance suna yin sabani cikin sa wato Allah madaukaki yana ba mu labari waannan banu isra'ilan da Allah madaukake tsayartar da su ta hanyar annabi Musa alaihi salam suka tsira daga azabar fir'auna da jama'arsa da irin wahalhalu da kuncin rayuwa da suka shiga a hannun fir'auna da azabtar da su ne yake yi da bautar da su duka Allah madaukaki ya kwace su daga hannun fir'auna ta hanyar annabi Musa alaihi salam bayan wannan kwato su da Allah madaukaki yayi to ubangiji ta'ala ya musu ni'imomi masu yawan gaske shine da gaske Allah madaukaki yace su waɗannan banu Isra'ila ubangiji ta'ala ya zaunar da su a mazauni wanda yake na gaskiya wasu daga cikin malamai suka ce mubawwa a sifkin wato mazauni na gaskiya ana nufin kasar misra da sham da kuma bangaren baitul maqdisi da dukkan wannan yankin gaba daya domin lokacin da Allah maɗaukaki halakar da fir'auna da rundunarsa ya zama wannan yankin gaba daya yana hannun daular banu isra'ila ƙarƙashin annabi musa alaihissalam dukkan wannan yankin gaba ɗaya koma hannunsu ya bar hannun fir'auna domin fir'auna ya riga ya halaka da mutanensa baki da shi yasa ma Allah madaukake ce lokacin da ya zaunar da su a wannan yankin zama na gaskiya kuma ubangiji ta'ala ya arzuta su da kayan daɗi da ababai masu tsarki da za su ci domin Allah maɗaukaci ya gadar musu da wannan yankin baki ɗaya da arzikin da yake yankin gaba ɗaya da Allah madaukake ba mu labari annabi Musa yana gorantawa a Fir'auna da mutanensa da irin ni'imomin da Allah madaukake musu to wannan ni'imomin gaba ɗaya da Allah madaukake musu yanzu an karbe tunda su sun riga sun halaka da suka halaka ubangiji ta'ala ya gadar da wannan yankin da dukiyar yankin gaba ɗaya banu isra'ila kamar yadda Allah madaukake ce wa awratna alqawma alladhina kanu yastab'afuna mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu wa ma kanu ya'rishun ubangiji ta'ala ya ce mun gadarwa a mutanen nan alladina kanu yasabuna masharikal ardi wa magharibaha waɗanda da suka kasance su masu rauni ne a bayan kasa amma Allah ya ce sai muka gadar musu muka mallaka musu gabashin duniya da wato gabashin kasa da kuma yammacin kasa allati barakna fiha wanda muka yi mata albarka kasa ce da Allah madaukake mata almi albarka kayan abinci iri iri wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il sai kalmar ubangijinka kyakkyawa ta tabbata akan banu isra'ila bima sabaru saboda abudan da suka yi wa dabbarna ma kana yasru fir'aun wa qawmi ubangiji ta'ala ce muka halakar da abin da fir'aun ya kasance shi da mutanen suna aikatawa kaga wannan yana nuna wato yankin gaba ɗaya bayan halakar da fir'auna da Allah maɗaukake yi an gadar cewa banu isra'ila suna cin karansu babu babbaka sun samu dama suka ci gaba da zama cikin jin daɗi haka kuma har lokacin da annabi musa alaihi salam ya kama hanya da su ya tafi da umarnin Allah maɗaukaki zuwa yankin da aka umarce shi wato ya ɗan zauna yaya da zango a hanyar wannan yankin na misra inda kuma ya ci gaba da tafiya ta ɓangaren hanyar da zai tafi baitul maqdis kamar yadda Allah maɗaukaki umarce shi kama da yake banu isra'ila su ma ba kan yankan wallasa bane yanzu ga su shin tsira daga hannun fir'auna ta hanyar annabi musa alaihi salam fir'aunan da suke ganin ba zai yiwu ma a ce ya mutu ba har sai da Allah madaukake fitar da gawarsa suka gani domin su tabbatar da cewa ya mutu wannan da ya kamata a ce sun samu cikakki a wato sun yi cikakkiyar biyayya wa annabi Musa alaihi salam amma kash da yake banu Isra'ila mutane ne masu tsaurin kai masu rashin ji masu rashin kunya wa Allah maɗaukaki wannan bai sa sun zama masu cikakkiyar biyayya wa annabi Musa alaihi salam ba balma ya zama da cewa sun yi tawaye wa annabi Musa lokacin da Allah madaukake umarce su shiga wata alƙarya wa in qala Musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a waje ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahada min al'alamin ya qaumi dhkuru al-ardh al-muqaddasah allati kataba yana kira yana cewa ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasa ku shiga wannan kasar wadda take darkakakkiya allati kataba Allahu lakum wadda Allah madaukaki ya wajabta muku cewa lalle za ku shiga ubangiji ta'ala ya ba ku ita za ku shige ta wala tartaddu ala adbarikum fatanqalu khasirina kada ku juya baya ku zama cikin waɗanda suka yi amma lokacin da annabi Musa yake musu wannan waje akan su shiga sai suka ce su ba za su shiga ba Ga shi ubangiji ta ala ya umarci annabi Musa ya jagorance su su tafi bayan sun kubuta daga wannan musiba ga arziki kala kala Allah madaukaki ya ba su amma ba su daddara ba قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون سكت يا موسى مو ba za mu shige ta ba domin inda fiha qauman jabbari a cikin ta akwai jababira akwai wasu manya manyan mutane masu karfi waɗanda sun fi karfin uwa za mu shiga ba inda suna ciki fa yakhruju minha fa inna dakhilun amma in waɗannan manya manyan kakkarfan karfafan nan suka fita a cikin zuwa mu shiga har lokacin annabi Musa alaihi salam yayyai da su su shiga amma ba su shiga ba har wasu daga ciki suna musu wa'azi قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فاذا دخلتموه فإنكم غالبون in har kun shiga za ku yi galaba tunda umarnin Allah ne ya ce ku shiga suna cewa ku shiga ku shiga ku shiga tunda dai ubangiji ta'ala ne ya umarni da ku shiga to in kun shiga za ku nasara amma duk wannan wa'azi banu isra'ila saboda tsaunin kaiwa Allah ba su ji ba suka ce sam sam lan nadkhulaha abadan ma da mufiya fiya mu ba za mu taba shiga wannan kasar ba mutukar waɗannan mutane suna ciki fazhab anta wa rabbuka faqatila suka ce je ka kai da ubangijin da naka ku yake shi ka duwa fa haka suka yi wa annabi Musa suka ce je ka kai da ubangijin naka ku yake su kamar ka ce su ba su ma yi imanin ba suka ce fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna mu kan muna nan ba inda za mu je to a lokacin Allah madaukake ya jarrabe su قال فإنها محرمة عليه أربعين سنة يتيهون في الأرض أكتي تو أن حرم تاموس شقا كفر har sai bayan sun yi shekara arba'in suna ɗimuwa ba su san ina suke ba ya tihuna fil ard haka suka shiga cikin wannan ɗimuwar shekara arba'in suna yawo ba su san ta ina ne hanyar da za su je ba ba su ina za su dawo ba a cikin wannan ɗimuwar Allah madaukake karɓi ran annabi Haruna alaihi salam a cikin wannan imuwar bayansa Allah madaukake karɓi ran annabi Musa alaihi salam duk suna cikin imuwa to kaga sakamakon tsaurin kai da taurin kai irin na banu isra'ila duk shine abin da ya jawo musu wannan to shine ubangiji ta'ala nan yake cewa ai mun arzuta su da abubuwan daɗi da yawa da yawa da ya kamata su zama masu imani ba su sabani ba amma daga baya sai suka zo suna suka yi sabani fa maktalafu hatta ja'ahum ilm Allah ta'ala ce ba su yi sabani ba hatta ja'ahum ilm sai lokacin da ilimi ya zo musu al-ilmu anan wasu malamai sun fassara shi da al-ma'lum ma'ana ba su yi saɓani ba su banu isra'ila har sai da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu a lokacin ne suka karyata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi al-ilmu an ce da shi al-ma'lum saboda sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin su sun karanta shi alladina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ta'ala yace waɗanda muka ba su littafin nan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suke sanin ƴaƴansu na suke su to duk da cewa sun sani sun karanta a cikin littattafansu amma duk da haka sai suka karyata abin da suka sani shi yasa Allah madaukaki ce fa a hatta ja'ahum al-ilm wasu malamai suka ce al-ilmu anan ana nufin al-kitab ma'ana al-qur'ani ilmin al-qur'ani ke cikin al-qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da al-qur'ani to a lokacin da banu Isra'ila kuma suka yi ta sabani tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce da yazo cikin wanda ashabu sunan suka fitar da shi da al-Imam al-Hakim ma ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace iftaraqat al-yahud wan nasara ala 72 firqa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yahudu da nasara wanda su ne ahlul kitabi su ne banu isra'ila na asalin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun kasu kashi kashi har kashi saba'in wannan rarrabuwar da suka yi sun rarrabu bayan gaskiya ta zo musu maimakon su haɗu su riƙe gaskiya su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sai suka koma suna ta saɓani tsakaninsu waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza kuma dukkan su gaba ɗaya suka bar gaskiyar ba akan gaskiyar suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki bai aiko shi ba sai da ya zama na cewa kusan dukkan ahlul kitabi yahudu da nasara sun bar addinin Allah na gaskiya sai yan kaɗan suka rage haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da dukkan su galibin su sun halaka sun bar hanyar daidai illa baqaya min ahli kitabi sai yan kaɗan daga cikin ma'abuta littafi su ne suka saura akan addinin daidai amma galibin su sun bar hakikanin hanyar da Allah madaukaki ya aiko annabawa da ita shine Allah madaukaki ce fa baksalahu hatta da'ahum ilm inna rabbaka yaqdi bainakum yawm al-qiyamah lalle ka. Тогда su ne zai ne zai hukunci tsakanin su a ranar alkiyama cikin abin da suka yi ta sabani a kai wanda ya ce kaza ya ce isa Allah ne wanda ya ce maryamu ce Allah da wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce biyu ne da wanda ya allolin fiye da haka ba da wanda ya ce a manzan Allah sallallahu alaihi sallama makaryaci ne da wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama annabi ne amma na larabawa su kaɗai banda sauran mutane duk waɗannan sabanin nasu Allah madaukaki ya ce ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai musu sabani abin da suka kasance suna suna aikatawa ba su kadai ba dukkan al'ummomi da suka gabata ubangiji ta'ala zai musu hukunci akan abin da suka kasance suna sabani akan sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin sabanin yahudu da nasara sai kuma ya bada labarin sabanin da al'ummarsa za ta yi yace istaraqat al-yahud wan nasara ala 72 firqa wa sataftariq hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda yahudu da nasara suka kasu kashi 72 to wannan al'ummar su kuma za su kasu har zuwa kashi 73 manzo Allah yace dukkan wannan kashe-kashe da rabe-rabe da al'umma ta za su yi manzo Allah yace dukkan su sun cancanci azabar wuta sai guda ɗaya kashe ɗaya ne daga cikin wannan kashe-kashe su ne waɗanda ba za su cancanci azabar Allah maɗaukaki ba wato wannan sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana nuna mutane su yi kokari don su gane wannan hanyar guda ɗaya wadda ita ce duk wanda ya bi ta ba zai zama ya shiga cikin wancan kashi saba'in da biyun ba amma duk wanda baya cikin ta to yana cikin saba'in da biyun nan kuma waɗannan hanyoyi guda saba'in da biyu dukkan su hanya ne na halaka duk da cewa wata hanyar ta wata halaka wata daga cikin hanyar ta kai zuwa ga kafirci ma ta bar musuluncin baki da wasu daga ciki sun ɗauki wata hanya ne na bid'o'i wanda suke cikin haɗari amma ba lallai ya zama na cewa kuma ya kai su zuwa ga kafirci ba ba ana nufin cewa waɗannan firka wannan kashe-kashe saba'in da biyu dukkansu da aka ce finnari tana cikin wuta ba yana nuna cewa dole sai sun shiga wuta bane a yana nuna cewa akwai tsoro akwai ukuba da bai su fada ciki amma cikinsu akwai wanda laifi ne wanda bai kai shirka ba kuma duk laifin da bai kai shirka ba ubangi ta'ala yakan iya yafe shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da ya kai shirka shine Allah baya yafe shi amma abin da bai kai matakin shirka ba Allah madaukaki kan iya yafe wa bayi Allah ka tabbatar da mu akan hanyar nan kwaya ɗaya wadda ita ce take ta daidai na'am hmm. لقد جاءك الحق من ربك فلا allah mai girma da ɗaukaka ya ce fa yankunta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kasance fi shakkin a cikin shakku da kokonto mimma anzalna ilaika daga abin da muka saukar zuwa gare ka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi min qabli ka tun kafin zuwanka laqad ja'aka alhaqqu min rabbik hakika gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance cikin masu yin kokonto cikin abin da muka aiko maka da shi wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayati Allah kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah fatakuna minal khasirina in kai haka sai ka zamo cikin waɗanda suke hasara Allah a nan yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan har manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana kokonto yana shakka cikin saƙon da aka aiko masa to ya je ya tambayi al-yahudu wan nasara waɗanda suke karanta littattafan da aka saukar wanda Allah maɗaukaki ya aiko annabawa da su tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallama domin yahudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su lokacin da aka aiko shi suna karanta littattafai wa in kana littattafan an jirkita su amma dai a ciki akwai sakonnin da sakonni ne na gaskiya daga Allah tabaraka ta'ala shine ma sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadibuhum faqulu amanna billahi bima unzila ilaina annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ku gaskata ahlul kitabi kuma kada ku karyata su ku dai ku ce mun yi imani da abin da Allah maɗaukaki ya saukar mun yi imani amanna billahi mun yi imani da Allah wa bima unzila ilaina ko mun yi imani da abin da Allah ya saukar mana wannan abin da yasa saboda in duk abin da ka ji a wajen ahlul kitabi kace ƙarya ne akwai yiwuwar ya zama yana daga cikin abin da ya ragowa na littafin da gaskiya sai ka ƙaryata abin da yake gaskiya ne idan kuma ka gaskata ta iya yiwuwa ya zama abin da ka ji din yana daga cikin ƙarairayin da suka sanya cikin littattafan sai ya zama na cewa ga gaskata abin da yake kuma ƙarya ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku gaskata su kada ku ƙaryata ku dai ku ce kun yi imani da Allah kun yi imani da abin da aka saukar to Allah madaukaki to annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya tambayi waɗanda suke karanta at-taura tun kafin a aiko shi idan har yana kokonto ba zai yiwu a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokonto cikin abin da Allah madaukaki aiko shi da shi ba wato wani uslubi ne da alkur'ani ya saba amfani da irinsa wajen a nuna cewa ne waɗannan annabawan sun tabbatar sun gamsu da cewa wannan saƙon lalle daga Allah maɗaukaki yake za mu fahimci haka cikin faɗin Allah maɗaukaki wa annabi Isa idan an je filin tashin alkiyama Allah maɗaukaki zai ce idan qala Allah ya Isa ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah Allah maɗaukaki zai ce annabi Isa ya kai Isa a an qulta lin nasi kai ne ka gaya wa mutane ittakhiduni wa ummiya kace ku rike ni ni da mahaifiyata aini a matsayin ababen bauta guda biyu min dunillahi kuma bayan Allah Allah madaukaki bai tambayi annabi Isa anan shin Allah madaukaki bai san cewa annabi Isa bai ce a bauta musu bane Allah madaukaki ya sani amma yana tambayan annabi Isa alaihi salam a an qulta lin nasi takhizuna ma ilaha min dunillahi qala subhanahu. yace tsarki ya tabbata gare ka Allah ma yakunu li an aqula lima laysa li bihaq ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace ba bai ban cancanta ba ni na faɗa abin da yake ba gaskiya ba in kuntu qultuhu faqad alimta yace Allah inna na faɗa ma ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala alim wa fi nafsika domin ka san abin da ke rena ni ba san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai ne masana abin da ke bore kaga kenan idan har Allah madaukaki ya riga ya san dama annabi Isa bai ce a bauta masa ba amma zai tambaye shi to wannan wani usulubi ne ake yi na takariri dan tabbatarwa kamar ɗanka ne ka umarce shi da wani abu sai ka ce da shi in dai ni ne na haife ka to kai abin da na ce kana kokwantan kai ka haife shi ne ba ka kokwanto shi yana kokwantan kai ka haife shi ba ya kokwanto amma kana yi ne domin ka tabbatar da umarninka a sa an gane ko to shine Allah madaukake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in har kana kokwantan abinda na muka saukar zuwa gare ka to gaje ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai wannan yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa ya tambaye su ba domin baya kokwanta inda yana kokwantan da sai ya je ya ce to bari bari in tambaye su tun da an ce ina kokonta wani tambaye su shin abin da aka aiko da shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane a gane ko shi yasa ma abin nan al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah da al-imam ibn kathir suke kawa asar daga qatada ibn da'ama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce la ashku wa la as'al ni bana kokonto dan haka ba zan tambaya ba dan da cewa wannan hadisi ne wanda yake mursal amma an ruwaito daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar abdullahi dan abbas an ruwaito daga tabi'ai irin su sa'id ibn da al-hasan suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato wa al'umma da sanar da su cewa lalle sifar da manzon Allah sallallahu sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nan a cikin littattafan da aka saukar tun kafin shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kokonto dan haka ma bai taba tambaya ba. wato ana so ne a gamsar da al'umma cewa in suna kokwanto akan abin da manzon Allah ya zo da shi su je su tambayi ahlul kitabi waɗanda za su iya faɗa musu gaskiya shin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan a cikin littattafan su ko ba sa nan domin sufofin manzon Allah suna nan a cikin at-taura kamar yadda kuma suke nan a cikin injila الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل واتو الله مدوك كيكي فلنشوا al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na gaskiya su ne waɗanda suke bin annabin nan da aka aiko shi a cikin ummiyan mutane waɗanda ba sa karatu ba sa rubutu su ne larabawa allazi yajidunahu maktuban indakum wanda za su same shi a rubuce a wajen su fit taurati wal injil za su samu sifar manzon Allah a cikin at-taura za su samu kuma sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin injila shine ma sirrin da yasa manzon Allah madaukaki din yake cewa ya'rifunahu kama ma ya arifuna sun san manzon Allah kamar yadda suke sanin yayansu. Abdullahi ibn Salam sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shi ma malami ne daga cikin malaman Yahudawa ya zama ya musulunce ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yana cikin manya-manyan sahabbai masu ilimin at da kuma ilimin al yake cewa ni na san siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yanda na san siffar dana domin danka ba sai ta haife shi ba kafin ka san shi ai ɗanka sai da aka haife shi ka san shi kamar sama baka sani ba sai ba an haife shi ɗabi'unsa ba za ka sani ba sai ya girma amma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a ibu manzon Allah ya san sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ga irin tun kafin ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kamar manzon Allah ya san ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da manzon Allah zai yi ya san abin da manzon Allah ba zai yi ba gwargwadon abin da ya karanta ne sa a cikin littafin at-taura kaga kenan ya san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda ya san ɗansa da haka wannan ubangiji ta'ala yana yi ne domin ya tabbatar da samuwar sifar annabi sallallahu alaihi sallama a cikin littattafan da suka gabata amma manzon Allah baya shakka kuma ba zai yi shakka ba akan abin da Allah madaukaki ya aiko shi da shi wato dai wannan mu ne ya kamata a ce mun ɗauki darasi mu ɗauki izina mu gane yadda Allah maɗaukaki ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda al'amarin manzon Allah yake da girma a wajen Allah ya ambaci sa tun kafin ya zo a cikin littafin da suka gabata ubangiji ta'ala ce daga ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarina gaskiya ta zo maka daga ka wato kada ka zamo mai kokwanto manzon Allah ba zai yi kokwanto ba amma ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro domin domin Allah madaukaki ya ce wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayati llahi fatakuna minal khasirin kada ka zamo cikin waɗanda suke karyata ayoyin Allah in ka zamo haka to za ka zamo cikin waɗanda suke hasara manzon Allah ba zai karyata ayoyin Allah ba manzon Allah dan haka ba zai zamo cikin waɗanda suke hasara ba amma ana faɗa ne saboda mutu al'ummarsa so san cewa in suka karyata ayoyin Allah da Allah madaukaki ya aiko manzon Allah da su to tabbas za su zamo cikin masu hasara Allah ka tsare mu daga cikin hasara نعم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله تعالى يتي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي حقيقة waɗannan da kalmar Allah ta tabbata a kansu la yu'minuna waɗannan ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace irin aya ce ku ta zo musu ba za su taɓa yin imani ba hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba wanda take mai radadi wanda kalmar Allah ta tabbata a kansu haqqat alaihim kalimatu rabbika ko kalimatu rabbika a wata kira'a kalmar ubangijin ka ko kalmomin ubangiji wasu malamai sun fassara kalmomin ubangiji ko kalmar ubangiji anan da kushin Allah madaukake wato waɗanda Allah madaukake ya riga ya kushi da su to waɗannan ya riga ya tabbata ba za su yi imani imani ba Allah ka tsare mu da kushinka wasu daga cikin malamai suka ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika ay la'anatuhu wanda Allah madaukaki ya tsine musu albarka to duk yadda za a yi ba za su imani ba shi yasa ko ga fir'auna duk yadda yayi yunkurin yayi imani amma bai yi imanin ba domin kalmar imani ma da ya faɗa bata amfane shi ba saboda kalmar Allah ta riga ta tabbata a kansa ya riga ya shiga cikin fushin Allah ya riga ya shiga cikin tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala dan haka yasa da'awarsa ta yayi imani bata amfane shi ba to ubangiji ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda fushin Allah ya riga ya tabbata a kansu to su waɗannan ba za su yi imani ba duk irin ayar da za su gani al kauniya kauniyya ko ayatul shar'iyya duk abin da za a tunatar da su da ayoyin Allah su ga halittun Allah su ga ikon Allah su ga buwayar Allah da ɗaukakarsa da izzarsa duk wannan ba zai sa su imani ba al-ayatul kauniyya kenan haka al shar'iyya dukkan ayoyin littattafai da za a zo da su a karanta musu a nuna musu girman Allah a nuna musu hadarin rashin imanin nan ba za su imani ba hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba wadda take mai radadi lokacin da mutane suka ga azaba kuwa ko da sun yi imani a wannan lokacin imani baya amfana su idan mutane Allah madaukake riga ya fushi da su aka aiko musu annabi suka karyata shi ubangiji ta'ala ya riga ya fushi da su aka ce su imani ko ai musu azaba amma suka zaɓi kin imani to lokacin da Allah madaukake riga auko da azabar suka ganta kuru kuru to a lokacin ko sun yi imani ba zai amfane su ba amma ta musu su yi imani idan sun ga azabar kamar yadda fir'auna da jama'arsa lokacin da suka gani suka kokarin yin imani har yadda awan cewa ya yi imani da ubangijin da banu isra'ila suka imani da shi amma sai dai abun bai amfane shi ba kasancewan wato la'anar Allah da fushin Allah ta riga ta tabbata a su Allah ka tsare mu daga fushinka da da dinuwarka na'am ولولا كانت قرية آمنت فنبعها كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله تعالى يقول فلولا كانت Karyatun. wato falaula kanat karyatun ba ai ba a samu wata alƙarya ba samsam amanat wanda ta yi imani fa nafa'aha ha, kuma imanin na ta yi amfane ta illa qauma yunusa sai dai mutanen annabi yunusu annabi yunusa alaihi salam ibnu matta lamma amanu su lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi Allah ta'ala ya ce mun yaye musu azabar wulakanci fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya wa matanahum ila hin muka jiyar da su daɗi ila hinin har zuwa wani lokaci da Allah madaukaki ya riga ya ɗebe musu na ajalin ya ɗiba musu na ajalin da zasu mutu domin duk yadda aka barsu to akwai lokacin da zai zo kwanakin su su kare su koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala anan ubangiji ta'ala da yace fa laula kana qarya laula anan mafi yawan malaman tafsiri duka suna fassarawa da laulan ma'ana halla shin akwai wata alkarya wanda ta yi imani kuma imanin ya amfane ta bayan ta ga azaba in ba mutanen annabi Yunus alaihi salam ba ma'ana su ne kadai suka yi imani bayan sun ga azaba kuru. kuma Allah maɗaukaki ya ji kansu lokacin da suka ga azabar suka tuba zuwa ga Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki karɓi tubarsu ai ga shi fir'auna lokacin da ya ga azabar Allah ba ya yi ƙoƙarin tuba ba yace al'ana yake cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanu bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina yace na yi imani babu abin bautawa na gaskiya sai ubangijin da banu isra'ila suka imani da shi kuma ni ina cikin musulmai amma wannan imanin ya amfane shi bai amfane shi ba kuma galibin mutanen da suka ga azabar Allah madaukaki to a lokacin sukan yi kokari in sun ga azabar lalle babu makawa da ta zo sukan yi kokari su imani sai dai a wannan lokacin imanin ba zai amfane su ba falan ba rawa ba sana قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به وبما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا idan sun ga azabar Allah madaukake a lokacin sai su yunkurin yin imani amma Allah madaukake ce imanin su a lokacin ba zai musu amfani ba lokacin da suka ga azabar mu to su waɗannan mutanen annabi Yunus alaihi salam ubangiji ta'ala ce su kan imanin su ya amfane su wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce fa halla kana qaryatun amanat ai babu wata alƙarya da ta yi imani imani gaba daya ma'ana dukkan al'umma ba a taba samun wata al'umma wanda suka gabata al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce dukkan al'ummar sun yi imani da annabin da aka aiko musu ba sai al'ummar annabi Yunus alaihi salam su kan sun yi imani baki daya yaushe ne suka yi imani sun yi imani ne su ma lokacin da suka azabar Allah annabi Musa alaihi salam ya yi musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi amma suka yi imani to lokacin annabi annabi Musa alaihi salam sai ya ce lalle in ba ku yi imani ba zuwa wasu kwanaki anan za a yi muku azaba sai suka ce to tabbas wannan bawan Allah ba mu san shi da ƙarya ba tun da yace za a yi mana azaba to kusa ido ku gani idan kwanakin azabar sun matso in kun ga yana zaune a cikin mu to babu wani azabar da za a yi mana ai ba zai yiwu a ce a ce za a azabtar da mu a halakar da mu baki ɗaya kuma ya dai zauna a cikin mu ba in kun ga ya sulale ya fita an daina ganin sa to lalle da gaske ne za a yi mana wannan azabar dan haka sai a nemi mu yi mafita kuma to lokacin da kuma azabar ta matso sai suka nemi annabi Musa alaihi salam suka rasa shi sai suka gamsu da cewa lalle za a azabtar da su a lokacin kuma to sai suka yi imani magabata da yawa daga cikin tabi'ai sun faɗi wannan kissar yadda wato abin ya faru daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ambata da suka ga cewa lallai ga azabar nan ta tun karo wasu daga cikin malamai sun ce sun ga azabar ma ma'ana sun ga sama ta rufe ta yi baki kirin alamar cewa za a afto musu da azaba daga sama kaga kenan sun riga sun ga azabar wasu daga cikin malamai suka ce a lokacin azabar da ya matso suka nema annabi Yunus a cikin mutane suka rasa suka ce to tunda bamu san shi da ƙarya ba kuma ya riga ya fita daga cikin mu to lalle azaban nan da gaske ne dan haka mu nemi fita sai suka dunguma suka fita bayan gari suka zauna suka dukufa suna tuba zuwa ga Allah suna cewa sun yi imani suna kankan da kai duk abin da zai sa zuciyarsu ta karaya wato su miƙa lamarinsu zuwa ga Allah maɗaukaki shi suka yi a lokacin suka ce duk uwa da ‘yanta a raba su uwa tana wani wuri daban ɗanta yana wani wuri ka san lokacin da aka ce an raba uwa da ɗa to hankalin uwa yana kan ɗa ɗa shi ma hankalinsa yana kan uwarsa kuma suna ganin cewa in aka halakar da su fa a yanda suke nan ba sun tafi kenan wannan uwa ta rabu da ɗanta shi ma ɗan ya rabu da ɗansa kaga yana daga cikin abin da zai sa zuciyar mutane ta karaya to haka suka yi suka koma zuwa ga Allah suna ta addu'a suna neman mafita kuma sai Allah madaukake ya karbi imaninsu a wannan lokacin ba a adabtar da su ba shine Allah madaukake ce falaula kanat qaryatun amanat shin akwai wata alƙarya ne wanda dukkansu suka yi imani fa nafaha imanuha kuma su ya amfane su bayan sun ga azaba illa qauma yunus in ba mutanen annabi yunus yunus ba su kan sun yi imani na baki daya kuma bayan sun ga azaba lamma amanu kasabna anhum azab al-khizy fil hayatid dunya lokacin da suka yi imani Allah maɗaukaki ce mun yaye musu azabar kaskanci a rayuwar duniya malamai sun yi sabani anan shin Allah madaukaki da yace ya yaye musu azabar wato kaskanci ta rayuwar duniya to tunda azabar nan ta rayuwar duniya aka ce an yaye musu to azabar lahira fa domin Allah madaukaki bai ambace ta anan ba wasu suka ce to azabar wannan yana nuna azabar duniya ne kawai aka yaye musu kenan banda azabar da za su je tara a lahira amma ingantacciyar magana duka azaba guda biyu Allah madaukaki ya yaye musu domin ai sababin imanin su ne ubangiji ta'ala yaye musu azabar duniya idan har kai imani Allah madaukaki yaye maka azabar duniya to wannan ai hanya ce da take nuna cewa azabar lahira ma Allah madaukaki ne yaye maka ita domin Allah ya ce falamma lamma amanu da suka yi imani kashabna anhum azabal khizi fil hayatid dunya kuma Allah madaukaki ya ambata a cikin suratu suratu safat yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin suka yi imani famatta'nahum sai muka ji yadda su dadi suka ci gaba da rayuwa ila hinin har zuwa lokacin da Allah madaukaki ya ɗebe musu ya ɗeba musu duk yana nuna cewa imaninsu ne yasa aka yaye musu azabar duniya to kaga kenan wannan yana hukunta azabar lahira ma Allah madaukaki zai yaye musu ita ubangiji ta'ala anan ya nuna mana cewa ya yaye musu azaba baki daya shi kuma annabi yunus alaihi salam ibnu matta ya yi musu alkawarin azaba ne kuma ba sun san shi ba makaryaci ba ne to lokacin da shi ya fita me yake tsammani Tunda Allah ya masa alkawarin cewa zai azabtar da waɗannan mutanen kuma sai ya fita sai suka yi imani sai Allah ya karbi su ya karbi tubusu sai ya yaye musu azaba to annabi Yunus alaihi salam sai ya ga cewa yanzu kenan in ya dawo cikin su me sunansa sunansa su kenan tunda ya ce za a adabtar da su kuma ba a azabtar da su ba wannan shine sababin da yasa annabi Yunus alaihi salam wato ya fita daga cikin mutanen sannan ya ƙi dawowa har ya je shiga cikin jirgi kamar yadda Allah madaukake babu labarin kisassa wa inna yunus la minal mursalin id abaqa ila al fulk al mashhun fa sahama fa kana min al munhadin faltaqamahu al hut wa huwa mulim falawla annahu kana min al musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min قديم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ubangiji ta ala yace annabi yunus alaihi salam yana daga cikin manzannin Allah in abaka ila al-fulk mashhur lokacin da ya tafi zuwa ga wani jirgin ruwa wanda aka riga aka yi masa lodi domin annabi yunus alaihi salam ya je bakin ruwa zai kai tara ya samu wani jirgin ruwa da mutane a ciki shi ma sun yi shiga a matsayin fasinja da zai ƙetara ya tafi domin ba zai dawo cikin mutanensa ba shine Allah wata aya ce wa zannuni idh ba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wato lokacin yayi fushi ne yana ganin cewa zai kaskanta idan ya dawo cikin mutanensa fa dhanna an lan naqdir alaihi. yayi zaton cewa ba za mu kuntata masa ba idan ya tafi nan to lokacin annabi Yunus alaihi salam ya tafi je samu masu jirgi sun yi lodi kuma ya shiga cikin jirgin a matsayin shi ma fasinja fasahama fakada min al-mamhazi sai aka yi ƙuri'a sai ya zama cikin wanda kuri'a ta fada a kansa wato me ya kawo wannan kuri'ar magabata da yawa daga cikin magabata suka ce lokacin da annabi Musa alaihi ya shiga cikin jirgi to sai aka samu matsala a cikin jirgin jirgi sai fara tangal tangal jirgi zai kiba da mutane a al'adar mutanen wannan wuri duk lokacin da aka shiga jirgi aka ga jirgi ya sake layi jirgi yana nema ya tintsire da mutane to sai su ce akwai mai laifi ne a cikin jirgin ko dai akwai bawan da ya gudu ya bar mai gidansa ko akwai dan da ya gudu ya bar mahaifansa shi yasa jirgin yake nema ya kifar da su to al'ada idan an samu irin wannan to za a ga bincike za a yi a gano a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa kansa to shine mai wannan laifin maimakon a ce dukkan mutanen jirgi sun halaka to gara shi kadai ya halaka maimakon a ce jirgin ya kifa da mutane duka to shi sai a ɗauke shi sai a jefa cikin ruwa to fasaha mafakana min al muhadhi to kuri'a ta faɗa kan annabi Yunus alaihi salam kaga ya zama mai kenan ya zama wajibi a cire shi a jefa cikin ruwa mahul hutu wa huwa muri to a lokacin da shi kuma wato kifi mahu sai haɗiye shi a lokacin yana abin zargi wato Allah madaukaki ya zarge shi da wannan tafiyar da yayi ubangiji ta'ala shine yayi masa alƙawarin cewa zai halakar da mutane to amma tunda Allah madaukaki ya sa sun yi imani kuma Allah madaukaki ya yaye musu wannan abu ba su koma da baya ba ba su ce za su koma da baya ba shi kan ai bin umarnin Allah ne ubangiji ta ya masa alkawari zai azabtar da waɗannan mutane shin shi kan ribarsa a azabtar da su ne ko ko ribarsa su yi imani a ɗauke musu azaba ai su yi imani a ɗauke musu azaba shine abin da ribarsa take nunawa to amma annabi Yunus alaihi salam saboda jin abin abin da zai faru idan ya koma iya kare tashi wannan yasa bai koma cikin su ba to wannan abin da ya sai ubangiji sai ya zargi shi faltaqamahu al-qutuhu Allah ta'ala ya falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan ya zamo cikin masu tasbihi wa Allah ba la labitha fi batnihi da yau zauna a cikin wannan wato cikin wannan kifin ila yawmi ba'thuna har zuwa lokacin da za a tada su wato ba dan annabi Yunus alaihi salam ya koma zuwa ga Allah yana ta addu'a wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka yana cikin duhu a cikin duhu dhulumat Allah yace duhu a cikin duhu duhu guda uku a domin yana cikin duhun dare kuma gashi yana cikin duhun duhun ruwa sannan kuma yana cikin duhun kifi kaga zulumat kenan duhu akan duhu to amma a wannan lokacin sai koma zuwa ga Allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yana ya Allah babu wanda ya cancanta abauta masa sai kai inni kuntu min zalimina na zamo cikin waɗanda suka zalunci kansa shine Allah ce fastajibna lahu wa najjaynahu min al-gham sai muka amsa masa addu'arsa da yake yi komawa da ga Allah madaukaki da yayi yana ta tasbihi yana komawa zuwa ga Allah sai Allah madaukaki ya karba masa فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كو وكذلك ننجي المؤمنين وتكرا الله ما دوك كيتي haka nan muke tseratar da masu imani shi yasa ma wato idan ka shiga cikin wata wani bala'i ko ka shiga cikin wata musiba yana daga cikin abin da zaka yawaita fada Allah ma dauke kawo maka mafita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan zikiri idan kana yin sa duk irin musibar da ka shiga ciki Allah madaukake ga fitar da kai daga ciki kamar yadda Allah madaukake fitar da Annabi Yunus alaihi salam kuma yace wa kazalika nunjil mu'minina haka muke tsayratar da masu imani kai ma mai imani ne ko da imanin ka bai kai irin na annabin Allah ba amma ka yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ka shiga cikin musiba Ubangi ta'ala ne ka maka mafita to Allah madaukaki yace da yayi tasbihi wa Allah madaukaki to shine ya samu mafita fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alai shajaratan min yaqtin a takaice dai wannan shine abin da ya faru a annabi Yunus alaihi salam lokacin da waɗannan mutanen suka yi imani to anan za mu ga cewa a mutanen annabi Yunus alaihi salam sun yi imani kuma Allah maɗaukaki ya karɓi imaninsu to wannan me yasa kuma sauran al'ummomin su idan sun yi imani Allah maɗaukaki baya karba me ya bambanta mutanen annabi Yunus alaihi salam da sauran mutane ina daga cikin abin da malamai suke tattauna karkashin wannan aya za mu ga cewa fir'auna da jama'arsa sun yi kokarin yin imani amma imaninsu ba na gaskiya ba ne wato imanin mutumin da idan ya ga azaba ne zai yi amma in an yaye masa azabar sai kuma ruwa domin ai su ba sau ɗaya ne aka yi musu alkawari aka nuna musu azaba daban-daban ba su ce kuma za su yi imani sai a yaye musu wannan musibar da jarrabawar tun da dama ba ta halakawa ce duka ba amma sai su koma ruwa الله يتوى لقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى sad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna isra'il za mu ga cewa a cikin waɗannan ayoyin ubangiji ta'ala ya ba mu labari cewa an jarrabi wato fir'auna da mutanensa bisirin da fari wa nafsin min samara sun samu matsala akan amfanin gonansu duka dan su amma wannan jarrabawar da aka yi musu ba su wa'azantu ba bal ma Allah ta'ala ya ce duk lokacin da aka kawo musu aya in an kawo musu wannan ayar sai su ce in an yaye musu za su yi imani an jarrabe su da ayoyi da yawa fa arsalna alaihi tufa Allah madaukaki aiko musu ruwa ya rinka malale su yana cinye su yana cinye musu gidaje yana rushe musu abubuwa wal darada an jarrabe su da fari wal qummala an jarrabe su da kwarkwata wadafadi'a an jarrabe su da kwaɗi waddama an jarrabe su da jini duk inda ka rufe tukunya sai ka zo ka samu jini ya cika ta ayatun mufassala ayoyi daban-daban daban fastakbaru wa kanu qawm duk lokacin da azaba ta faru musu sai su zo wajen annabi Musa alaihi salam sai sai ce la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka in har ka roki Allah madaukaki ya yaye mana wannan kuma musibar to za mu imani da kai amma in an yaye musu zai koma ruwa to wannan yake nuna su imanin su ba irin imanin mutanen annabi Yunus alaihi salam bane su imanin in kaga azaba ne ka ce za ka yi imani amma an yaye maka kuma sai ka koma ruwa an gane ko to amma mutanen annabi Yunus alaihi sun yi imani na gaskiya ubangiji ta'ala ya ya ga gaskiyar su da imanin su shi yasa Allah madaukake karbi wannan imanin nasu ya karbi tubar su ya yaya musu wannan azabar tasu kuma abin da ya nuna cewa sun koma ruwa sun ci gaba da kafirci bayan imanin su yake nuna bambancin waɗancan mutanen da kuma waɗannan mutanen ana nuna mun cewa lokaci yayi dole za mu tsaya anan sai Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh